ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما ya kai wannan manzo idan ka ga dama ya halatta ka jinkirta kwanan wadda ka ga dama a cikin matanka wato ka ƙi kwana da ita kuma ka jawo wadda ka ga dama duk wadda ka nema ta zo daga cikin waɗanda ka jinkirta su to babu laifi a kanka cikin hakan wannan zaɓen da ya lota maka da aka yi an yi ne matanka su ji daɗi kuma su yarda da abin da ka ba su gaba ɗayansu saboda sun san baka bar wani wajibi ba kuma babu wani haƙƙi da kai lowar ba da shi Allah ya san abin da yake cikin zukatanku ya ku maza na karkata zuwa ga wani sashe daga cikin matanku ku bar wani sashe. Allah ya tabbata masani ne da ayyukan bayansa, babu wani abin da yake ɓuya a gare shi daga cikinsu, kuma mai haƙuri ne baya gaggauta musu azaba ko sa tuba.